حدثنا ابو العباس الازري قال حدثنا ابو اسامه محمد بن احمد بن محمد الهروي حدثنا الله حسن بن رشيق to samitu abal hasani to muhammad ibn al hasan ibn rashidin yau samitu aba bakarin muhammad ibn idrisa yau samitu humaidi kala samitu sufyan muna uyaina kala to samitu amramna dinarin kala samitu ibn abbasin Kulu. samitu rasulullahi sallallahu alaihi ya Kulu. ma da ahadun bi shay'in ba wani mutumin da zai yi addu'a da abu fi hazal multazimi a multazimi wato guri ne a harami illa tu jiba sai an samu shi sai dai ɗayan abu uku nan da na ke cewa kar a Ka kaga yanke zumunci ko saba ma Allah ko da sauran abubuwan da mutane ke roƙa wanda ya zama izgili yi mana to yanzu irin mu da bamu da qualification ko wani iri to sai ka ce Allah ya ka kansila ko gwamna ko ciyaman to Allah da an tambaye Allah abin da ke da kama amma tun ga abin da muke nema idan ka ce Allah ya baka mai yawa ba ka faɗi abin da ke da kama ba mara lafiya ya ce Allah ya bashi lafiya ko mai neman kuɗi ya ce Allah ka bashi to ai kaga wannan an faɗi daidai ko to ba dai a ambaci abin da ba daidai ba kalamun abbasin menene nan wa'ana ne ko a dan ba ni biyu wanne ne na gaya maka izan ya bi madda a ah, to in babu madda wannan ba za a yi ba eh to nan ai kaga ana fama da hutu. dalilin da babu madda shi wannan alifin na ana a ƙa'idar rubutu ta sa a sa shi saboda a bambance shi da anna kadar misali da za ka ga an yi haka ai in za a ce ana wadda babu alifi ka san abin da za mu saki na ko mm. to don Allah in aka bar ta haka tun daga ka'idar rubutu ba sai an wasali ba mm. izan na ilimi to izan ka tar da haka to me za ka faɗi ta ina anna in an mm. zai yiwu ba sai ka ce wa in to fama da wutun laha wa an to fama da wutun laha wa anna to fama da wutun laha bishayin wa inna wa inna to fama da wutun laha ko ba wanda zai samu to gindin zama nan in kai ka sani to wanda bai sani ba shi ai to kaga bai sani ba to shine aka ce a sanya mata alifi to wannan alifi min hurufin ziyarati yana daga abubuwan da ake kara su don kauce wani abu to zo da tun da hadda yake alifin nan yau za'idi ne fi haza almurtazi munzu samitu min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su jibali wai bayan rungun bukata ya tayi murtazim yi addu'a da ya ji wannan zancen yau daga manzala to sai fa an an samu shi wa qala umar ibn dinarin wa ana fama da autullaha ta'ala bi shay'in fi hadha almultazimi munzu to sami to haza minim na abbasin illa tu jibali wa qala sufyanu wa ana fa da auto lahi bi shay'in ya to sami to min amrin illa tu jibali qala humaydi wa ana fa da auto laha aw bi munzu to sami to haza min sufyana illa tu jibali kaga dai haka aka dinga faɗa. wa kala muhammad ibn idrisa ne a shafi wa ana ba ma da autor laha bi shayin fi hazal multazimi munzu to sami to yau da wa abu wa ana ba ma da autor laha shayin fi a shi ne? Hmm. to fi hazal eh, multazimi munzu wato sami to haza min muhammad ibn idrisa ilatu jibali wa qala abu Osama. wa ma azkuru hasana wa ma azkuru <laughs> hasan ibn ni ban ambaci hasan dan rashiku ba qala fi shay'an ni ban ce ya faɗi wani abu ba wa ana ni dai fama da autun layi fiyazal fiya zalmanta zai munzu to sami haza minna alhasanin ni rashigin illatu jibali min amur duniya wa ana arju an yusa jabali min amur al'akirati kaga wannan ya buɗe mana kofa dama ciki muke in za ka yi addu'a karka roƙi duniya kare karka roƙi lahira kare duka roƙe su duka duk wanda aka baka ba a baka ɗaya ba an naƙasa ka yanzu kadarawa misali aka ce an baka kuɗi iyakar kuɗi amma ka sun lume lafiya da Allah za su yi amfani ko aka baka kudi aka baka lafiya aka hana maka haihuwa za su yi maka dadi aka baka kudi aka baka lafiya Allah ya na maka kintsantsiyar mata to dole al'amuran na da kyau aka baka kudi aka baka komi aka shirya maka 'ya'yanka kaga wannan hudu masifa duniya ce ko ba shiga ta lahira ba to na ga ce an maka komi a duniya amma fa ma lahu fil akhirati min khalaq in an shiga lahira ba ya darbu wannan abin na da daɗi to kuma haka nan Allah ya ce ya baka lahira duk yadda kake so a lahira an baka amma anan za ka kwanta bacci ka tashi da barayi ɗaya ya lalace ko ko mutum ya kare da hauka ka dai san dan ka ga mutum da lafiya da gaba ya kare da hauka ba shine alama zai shiga wuta ba ko ba ka ne ba ko gobara ta ci mutum ko an sace shi an tafi an cinye shi duk dai wannan na faruwa ko to dala alama ce ta mutum to ba zai shiga aljanna ba amma ɗaya musibu na ke wasu. ko wani nan abin da shike fata ya zauna lafiya ya kwana lafiya ya mutu lafiya ya tafi lahira kuma a samu zaman lafiya a can ko to shi za mu roka komi na duniya ka faɗaɗa komi ka faɗaɗa komi ka faɗaɗa ka dinga kwan abubuwa waɗanda ka tabbatar da sun dace da kai allah ka amsa mana to kaji ƙalal uzuri wa anna wato fama da wata lahar bishe in fiyazar multizimi mun zo sami ta haza min abi umama illa su jibali ƙala abu ali wa ana ni faƙad da autun lafi bi a shiya a kasirattin na roƙi Allah da abubuwa masu yawa utu jiba li an an samu sashin ta wa an arju min si'ati fadlihi an yarta jiba li baqiyata ne ko cikin balalar ubangiji ina kawannai ya amsa min sauran alal qali abu da farali ta zakarna nubazan mun ambaci wani dan danki wato dan wani gefe min hazihin nukati daga waɗannan fa'idoji ya hazal a wannan fasali wa illam takun min babi ko da ba ta daga cikin babin da muka ce za mu kulla a kai lita aluƙa domin rataya ta bilfarar da ko bilfasali, wato da fasali allazi kabla wanda ke kafin wannan hirsan domin ku dai alata ma da fa'ida a bisa cikar fa'ida wallahu muwaffiqu lisawabi Allah shi ke datawa zuwa ga katari bi wato da jin kanshi Allahumma fiqna lai sababi duk aikin da zamu Allah ka samu a daidai alba'an alqismu salisu a rabo na uku fi mai yajibu wato cikin abin da ke zama wajibi a linabi sallallahu alaihi wasallama wa ma yasahilu fi au yi yajuzu alaihi wa ma ya mutane au ya al ahwal al bashariyah da abin da ke zama halal ko daidai ga halaye irin na mutuntaka abin da ke ce halin mutuntaka halin da duk ɗan adam sai ya yi shi kuka dariya bacin rai farin ciki ko bacci tashi jin yunwa ƙoshi kewayawa banɗaki banɗaki, ɓacin ciki kwana da kuɗi tashi babu su ko waɗannan abubuwa ne ko ga au fa ilai ko abin da za a jingina shi zuwa ga annabi muhammadu sallallahu ta'ala wa ma muhammadu annabi muhammadu bai kasance ba illa rasulun sai dai manzo ne kada kalamin kaulihin rasulu manzanni sun wuce kafin shi menene hikimar gaya mana wannan akwai wani manzan da tun da Allah ya fara manzo wanda bai cin abinci akwai wanda baya aure ko da bai yi auren ba to bai dai hana a yi auren ba akwai wani manzo wanda ke tashi sama ne akwai wani wanda kan nutse ƙasa ne akwai wani wanda baya magana da mutane akwai wani wanda yana na har yanzu yanzu ana zuwa ana kallon shi babu sai qur'ani ya ce a fa'in mata shi yanzu har in ya mutu kamar da ku kuke addu'ar Allah ya kashe shi ko wuta au ko kuma an samu sa a kashe shi kamar da kuke fata ko shine ɗin kalabtun ko ala gabi ko to yanzu sai ku koma mu kafirci in ya mutu al'ayata wa ta'ala malama su yi marema isa ɗan marema bi kasance ba illa rasulun kada kalam min qablihi rasulu wanda manzanni sun shuɗe kafin shi saboda kaga kenan yana kan hanya wa ummu kuma oshi <laughs> siddiqatun ta ƙure ma aminci da gazgatawa kana da shi da oshi sun kasance ya kula da da'ama to kuma suna cin abinci da Allah sun gabace annabi Muhammadu ko ba su gabace shi ba to gashi suna cin abinci kaga kenan ya nuna ko da bai ci abinci ba shi annabi Muhammadu to ana jiran shi ci domin ya kama da su domin in ya zo bai ci to ba annabin bane a to ai gashi abinda annabawa wa suka yi fashi zai to ko wani annabi an san irin abincin shi an san yana ci to shi ya zo bai ci to ai ya fita hanya to kaji wannan ina muke tawakala ubangiji ya ce wa ma'arsan na ƙabla kamenar menal mursali na ba aiko manzanni ba kafin ka illa innahum ne ko na ku kira kira'an toshi ka? illa ina ne ka rama to illa ina mu sai su dinnan a layakuluna ba'ama wato suna cin abinci wani mutum na fil suna tafiya kasuwanni kun ko san duk wanda zai tafi kasuwa zai tafi ne da bukata ko ba da bukata ba to duk in ta kai ta komo dai ka ga ƙarshen bukatun nan don za ka saya ne ko ka saida kuma ko mai karun kuma ka kawo ƙarshen shi ciki a haka yake tun da duk abin da ka tara to ciki ya rage shi ko ne ne in mota kana tashi sama domin tsada da daraja wallahi sai da ciki ya rage in kuma ka ga katon faci a baya jakonin guya wallahi ciki hana a sabuwar riga ba kudin ne ba a samu ba wai alama ce ta kowa na karkashin mallakar ciki to kaga saboda ka zama annabi bai ci ba hujja ba ne annabi sai ya ci sannan kuma cin shi ba na kasa ba alama ce ma ta shi ɗan uwan waɗanda suka gabace shi ne ta'ala ubangiji ya ce kul inna ma ana basharun mislukum to ga musu inna ma ana ni dai basharun mutum ne misalkun irin ku yi wa ilayya bambanci na da ku wayi ake mani shikenan al'ayata fa muhammadu sallallahu alaihi wasallama an biyayi da muhammadu da sauran annabawa minal bashari suna daga cikin jinsin mutum ursulu ilal bashari da aka aiko su zuwa ga jinsin mutum abin nufi akwai hikimar aiko mutum gurin mutum yanzu nan za ka ce bayarabe ya karantar da mu yarbanci yaya da Allah ko kuma wannan fasara a ce ni yanzu da wani yare nake fasara muku shi wani dai in ya tabbatar da haka ne ka san ba zai zo ba ce to ni ba wani heba ne ko ai ni ba bayarabe ko ni ba bayarabe yaren da ake ce to ni ba na jin shi amma yanzu sakamakon da hausa ce sai dai in mutum na da hanzarin da ba zai zo ba amma ya san da wani amfani to zo in aka ce ya yi kowa mutane manzon da ba irinsu ba bai da ɗabi'a irin tasu to kuma an ce dole sai sun kai shi kadarawa nan yanzu ga nan akwai abincin da dukkan mu nan ba mu cin shi labarin shi muke ji wato shi ake ce mushi buski abincin bare-bare ne yanzu kowane muna aka ce mushi buɗe baki da buski zai yi wani dai zai yi kwanan da ba na sukuni ba ne to su ma sun manta da shi ko kuma aka ɗauki abincin ƙasa ko aka ce nan za a yi buɗe baki da hoce ko a yi buɗe baki da bula wani ma bai taɓa to bai ma taɓa ganin ɓula ba wani bai san hoce ba to kaga fa a gari a ƙasa ɗaya kinan a abinci an samu bambanci to shi ko annabi komi ya so ake ku koye shi laƙar kana lakon fi layi. to kaji Allah ka taimake mu walaula zalika in ba domin aiko mutum zuwa ga mutum ba shine zalika to ai lama daƙan nasu mu kawo matahu da su mutane ba su samu ikon yin magana da shi ba tunda bai jin yaran su ba su jin nashi wal qabul anu da babu yadda za a ya karɓi wani zance daga gurinsu ko mu haɗa batun kuma ya yi zance da su allah ta'ala ubangiji ya ce walau ja'alnahu malaka da mun sanya annabin da muka aiko a matsayin mala'ika to falar annahu da sai mu sanya shi rajulan mala'ikan dole ya rike dai koma mutum to don Allah don annabi da ai wahalan mala'ika ya rike dai koma mutum da ya koma mana da mutum irin mu wanda mun san gidansu mun san oshi mun san komi nashi wanne da Allah ya fi mana inda ba fitina muke nema ba to ka gani kai Allah na san mu mm, daɗin abin Allah ɗaya ne ba abin da ya fi daɗi ya zama Allah ɗaya ne hmm. ka ga lama kana da bai kasance ba illa fi suratul bashari sai ku lura malami lama kora take lama kana ai kaga babu shadda ko da bai kasance ba kai takin din shi a tabbatar da an kai shi dusar da ka lama ka gane sannan ta zo tare da fili to ita kora take lama kana ai da bai kasance ba illa fi suratul bashar sai a surar ainihin mutum wai na maka tafsirin wannan ayar walau ja'alnahu ko malakan laj'alnahu basharan abin nan rajula to ga shi ake nufi to shi kenan to tunda ba ba aya ce ba ba hadis ne ba inda ya bada ma'ana ba shi kenan ba na'am to ya nuna zarafi kenan lokacin da alladhi yumkinukum muhadabatu ko wanda zance da shi muhaladatuhu a muhalatum ko wanda mukhalada da mutanen shi za ta yiwu is domin la tuɗi ƙuna muƙawa matal maliki, ba ku da iko da ku yi magana da mala'ika in kuka lura yadda ka yanzu ina irin ƙaton mutumin nan da ke da babban murya to a ce an aike shi gurin kiyasai domin iska baki jima ba kore su za ta yi ba idan sun zo ka ce to abinda za a yi kaza to a yi kaza duk in yi magana sai kuri goma to nga ka cika tuture su ba kare da yi za su yi ba eh? to kaga ai ya zama masifa gurin su to mala'ika fa akwai farwaye da tun da Allah ya ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka sa mala'ika da zai hura kafan nan yi haka shi kawai ya kulla duk bakin duniya inda duk mai rai yake ya kama bakin nan abin da ake kira kawai ya ce a tashi ya ce duk ku tashi to ku tashi an rubuta haka to kuma ko ba komi dai an dai san akwai mala'ika akwai kuma busar to kuma an san ba kowa da mala'ikan shi daban bane a wani aka to sai aka ce wai wai a aiko mana shi to aiko mana shi ya kashe mu ali ai ka san yadda ka san tsawa haka na zai tsawa kuma ko ma ku kashe mana sauki ina ya san hakan ba zai yi ce da Allah ya Allah rajula ai shine ala suratul bashar ba to kaji